وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن واجمع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي هدوها أو أن مسلاتين أبو هريرة رضي الله عنه لكي سبكتو برن شيهو يو مريتين جمعة بقي قوة رمضان شكرا تدبو ديا دا دو دا تلاتين دا yau kuma ita ce جمعة ta أكو da muka yi a wannan masallaci cikon shekaru bakwai cif kenan da buɗe wannan masallaci allah ya ƙara masa albarka allah ya saka ma masu raya shi da alkhairi yau kuma ya yi daidai da hudu kenan ko ga watan julai na shekara ta biyar. muna cikin suratu tauba surar da ta fallasa marafukai ta tona asirinsu mun kwana ka aya ta 63 za mu tashi daga aya ta 64 ya hadarul munafiq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم أن تنزل عليهم سورة يشاءون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم Allah ce munafikai suna sauna suna jin tsoron a saukar da wata sura da za ta ba su labarin abin da ke cikin zukatansu saboda su sun kullace kafirci a zuci amma sun bayyana imani a zahiri haka munafurci rauni ne munafurci tsoro ne munafurci raki ne ba su iya fitowa su tunkari jama'a da gaskiyar abin da ke cikin ransu sai suna ɓoye abin da cikin ransu amma kuma sun san cewa Allah na iya tuna asirinsu sau haka Allah ce suna sauna suna jin tsoron abin yana abin da ke cikin zuciyarsu don haka sai suna izgili da baki ulista zai'u manzon Allah ka ce musu su je su ta izgili inna Allah mukhrijun ma zaro. Allah mai shirin fitar da abin nan da kuke sauna ne me suke sauna Allah ya tuna asirinsu to babu shakka ko Allah ta'ala ya tona asirin su in muka bi na sura zamu ta jin wa minhum wa minhum wa minhum ana ta faɗin sifofin su sifofin su iri iri ta yadda sai da suka zama kowa ma ya gane su to wani zai ce Allah ya alƙawarin zai fitar da abin da suke sauna ya tona asirin su me yasa Allah bai faɗe su guda guda tunda yana iya fadin su me yasa Allah bai jero sunayen su ba me yasa bai musu tabbata da abila habin ba sunayen su fito ɓaro-ɓaro a ciki to akwai hikimomi guda uku a cikin wannan hikima ta farko allah sittirun ne sittir da yawa ana cewa sattar nasarawa suna yau suna abdulsattar as-sattar bai tabbata daga cikin sunayen allah ba amma sittir ya tabbata inna allah azza wa jalla hattirun wani ya ba da labari sun yi hatsarin mota tare da muhammad nasiruddin al-albani allah ya ji kansa motar ta rinka jujjuyawa sai jama'a suka ya sattar ya sattar albani na kulu ya sittir fa innahu lam yathbut annahu sattar lam yathbut min ismi sattar yana cikin wannan hali an yi accident amma kokari yake ya gyara musu su kira Allah da sunan da ya kira kansa kar su kira shi da sunan da bai kira kansa ba duk da yake ma'anar ɗaya ce amma kai ka isa kawa Allah suna ba ka isa ba shi ke makansa suna ya faɗi ko manzonsa ya faɗi kuma yana da sunayen da kowa bai san su shi kadai san abinsa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'ar sai na cewa as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi bi ilmi al-ghaib indak ya Allah ina roƙonka da dukkan sunan da yake naka ne wanda ka sa ma kanka shi ko wanda ka faɗa ma wani annabinka ko wanda sammaita bi nafsak ko wanda ka saukar da shi a littafinka ko wanda ka sanar da wani bawa daga cikin bayanka ko wanda ka ɓoye abinka kowa bai sani ba cikin ilimin gaibin ka yake ashe akwai har sunan Allah da cikin gaibi suke kaga mai cewa sunan Allah 99 ne ya kure kenan sunayen Allah sun fi 99 amma yana da 99 da suke da wata falala ta musamman na annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna Allah inna lillahi azza wa jalla 99 isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala aljanna kaji falalar duk wanda ya kirge su zai shiga aljanna sittirun yana yawa yana ciki amma baka da tabbas gafurun yana yawa yana ciki amma baka da tabbas don haka duk sunayen Allah ka kirge su ka san su ka hardace su ka san ma'anar su ka yi aiki da abinda ma'anar nan take koyarwa to za ka samu gafarar Allah za ka samu shiga aljanna to Allah ta'ala Sitirun ne mai suturta ba wani haka in za ka kira shi kana neman ya rufa ma asiri ka ce ya sittir albani ya gyara mana kar ka ce ya sattar kuma in za ka samu ɗanka suna kada ka ce abdulsattar ce abdulsittir don annabi sallallahu ya kira Allah sittir inna Allah azza wa jalla hayyun sittirun to tunda Allah mai rufa asiri ne bai kamata a ce duk yawan munafikai sai ya faɗi sunayensa gara ya rufe asirinsu har su tuba gara ya tsorata su har su firgita su dawo hanya dalili na biyu kaga suna da yawa kwarai da gaske in aka ce duk sai an faɗi sunayensu to alkur'ani ya koma littafin sunayen jama'a kenan in ka lura misali duk da annabawa duk yawansu da manzanni duk yawansu waɗanda aka faɗi cikin kwarai da gaske talatin su da suke da daraja kenan sahabbai ga baki ɗayansu mutum guda sunan sai fito cikin ƙur'ani sai dai akwai wanda Allah ya kira shi ba da sunansa ba amma da imanin da yi fa'amana wastakbartu wane ne ya farko ayar take alamis da mhm. sai guluna na kuma bin abdullahi ibn salam allah ya kira shi fa'amana wastakbartum wato alarmomi gangarau su in karshe ka ba su farko in farko ka ba su karshe قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من أهله من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد عبد الله بن سلام sannan Allah ya kira wani abokin manzo Allah shekaran jamin karanta shi abakar siddiq ko ba haka to amma dai suna a kama suna mutum guda ne Allah ya faɗi sunan sa wane ne falamma qada zaidun minha wataran zawajnaka to kaga shi duk da sahabba annabi a kama sunayensu wala me za kama suna munafikai dalili na uku ba su karan kansu ne matsala ba ɗabi'un da suke ɗauke da su da sifofin da suke ɗauke da su zaka har abada za a samu munafikai kaga shi da sunayensu aka faɗa ba a faɗi sifofinsu ba nan gaba ba za mu gane munafikai ba amma da aka faɗi sifofin ba a faɗi sunayen ba to har abada in mutum munafiki ne sai mu ce kai wani anya ko fa irin waɗannan ɗabi'un naka ɗabi'un munafikai ne to Allah ta'ala sai ya tona asirinsu amma ba da sunayensu ba kuma da yawa yawansu sun firgita sun ji tsoro sun tuba sun daina munafirci waɗanda kuma su tuban ba Allah ya damƙe su ya kama su ya musu hukumar da yake su Allah ce wala in sa'altahum kuma wallahi idan ka tambaye su me yasa suke sukar musulunci me yasa suke zagin musulmi me yasa suke wautar da sahabban manzon Allah an je yaƙi fa an dawo suke cewa ma ra'ayna misla qurra'ina haula bu gani wa wannan ba masu zaƙin baki masu zaƙin murya ana wani jan tajwidi ana kalkala suna nufin da annabi da sahabbansa argaba butunan ba abin da suke so illa su cika tumbin cikinsu wa aka gaba alsunan ga su maƙaryata wa ajbana inda liqa ga su matsorata in an haɗu ba su iya yaƙi duk sun je ta buka suna ta surutu ba su kashe kowa ba munafikai ke faɗin wannan magana ma Allah ya ce wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab inda za ka tambaye su me yasa suke wannan za mu kawai dai daga muna kutsawa muna wasa daga muna sakin jiki muna holewa muna shakatawa idan wahala ta yawa aka zauna gara dan yi taɗi a huta to taɗi sai an ci naman mumini sannan dai taɗi zai daɗi قل أب wa وآياته ورسوله كنتم kace musu shin da allah kuke izgili da manzo Allah kuke izgili? la ta'tadiru da ayoyin Allah kuke izgili kada ku ba da hanzari kad kafartum ba da imani ku riga kun kafirta bayan da kun nuna kun yi imani ba mamaki tun farko ma imanin babu shi babu shi amma tunda sun ce mun ne saka ce to an ji kun yi imanin wannan kalmomin da kuka furta na izgili ga musulmi sun fitar da ku musulunci don haka izgili da Allah ridda ne izgili da manzon Allah ridda ne izgili da mummunai ridda ne idan dai akan imanin su ne kake izgili da su kamar ka izgili da wanda ya riƙe sunna ka izgili da wanda ya karanta qur'ani ka izgili da matar da ta sanya sutura irin ta musulunci to duk irin wannan yana daga cikin abubuwan da ke fidda mutum musulunci da yawa ba su sani ba kwanakin baya mun hudu ba akan da abubuwan da ke fidda mutum musulunci ko yana da kyau da basu ji wannan hudu ba su nemi kasar ɗinta asbabun ridda abubuwan da ake mutane da yawa suna furta kalmai ba su san nauyin su wurin Allah ba to duk wanda yake izgili da Allah da ayoyin Allah da manzannin Allah to sai Allah ya wulakanta shi tun a duniya a ƙasar Masar wani lamari ya faru Tantawi yana ba da labari ɗaha Husaini ya zo gurin wani sarki daga cikin sarakuna sai wani yake cewa ja'ahul a'ma fama abasa wa ma tawalla makaho ya zo masa bai murtaƙe fuska ba bai kau da kai ba to wane ne makaho ya zo mai murtaƙe fuska ya kau da kai saboda Allah wane ne Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma cikin Qur'ani to sarkin Masar kenan ya fi manzon Allah kaga wannan izgili ne Tsantawi ya ce wallahi mutumin nan Allah ya wulakanta shi to zarta wallahi ina ganin sa bakin masallatai yana bara bayan ada babban mutum ne so izgili da Allah hatsari ne da shi izgili da manzo Allah hatsari ne da shi wani abokinmu ya yi littafi alhazar bi anna man haza abiddini kafar na littafin nasu a ce akwai shi kasar nan malamin ɗan ƙasar siriya ne ya bani kwafin littafin shekarar da ya buga shi 1997 mun haɗu a wani taro a makka littafi yana da kyau kwarai da gaske wannan hudu da na yi akwai abubuwa da yawa daga cikin littafin na ɗauke shi amma wanda yake so ana iya bashi photocopy littafi ne mai muhimmanci don ka san a zamanance yanzu irin lafuzan da muke amfani da su masu da su kamar lokaci duk da karin maganganu da muke akwai masu hatsari ko su fidda kai musulunci ko su auka ka cikin wani babban laifi babban zunubi ba haka ba ka ji ba ce amfanin zunubi romo yaushe zurbi ya zama yana da amfani yaushe zurbi ya zama yana da romo to irin waɗannan abubuwa hattara ake yi da su akwai littafi mai suna hasadul alsun ƙaramin littafi ne hasadul alsun yayin harsuna sharan baki yana da kyau da irin waɗannan ɗaliban ilimin su ne masu karanta domin bari ka hattara wani lokaci ko a cikin karatu mutum na sakin jiki magana da bata dace ba to idan magana ta sukuce maka ba da sanin ka ba tana fitowa ka gane kai kuskure yi gaggawa ka ce astaghfirullah alazim ka roki Allah gafara kai sauri kai da bas kada ka miƙe Allah ta'ala ya ce karkafartun eh, ba da imanikum kun riga kun kafirta bayan imaninku inna afu an ta'ifatin minkum in har mun kyale wasu daga cikinku nu'adhib ta'ifatan wasu ba za mu kyale su ba azabta su za mu yi bi annahum kanu mujrimin saboda sun kasance masu kangara don haka yin izgili nau'i ne na kangara kuma waɗanda ke yin sa Allah ta'ala ba kyale su yake yi ba sannan babbar alama ce ta munafuki ya ce shi musulmi ne amma yana izgili da musulunci ya ce shi masoyin annabi ne amma yana izgili da annabi ya ce shi mumini ne yana izgili da muminai ya ce ya yarda da Allah yana izgili da dokokin Allah wadda na karanta a wata jarida wadda ke zata mai magana ba musulmi ne ba ya ce a wannan karni da muke cikin 21st century karni ne da ba na yanke hukuncin kisa ba yana ganin hukuncin kisa ya tashi daga wato ainihin halayyar dan adam mai hankali shi bai sani ba shi ne maras hankali domin ba abin da ke maganin kisa sai kisa ba abin da ke maganin tsoro sai ba da tsoro in kana jin tsoro yi sauri ka ba da tsoro yanzu za ka samu aminci to haka in kana son a daina kisa a kashe masu kashewa amma an kace mutum in ya kashe birnin maiduguri an kama shi ba dalle ne a mishi hukuncin kisa ba to har abada ba za a daina kisan mutane ba yasa Allah ta'ala ce wa kutiba alaikum ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil Ya ce wa abin nan walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab rayuwa tana samuwa idan ana kisasi idan ana kashe wanda ya kashe amma kullum in ya zamanto kuna tausayin gararru waɗanda mahalicci su bai ji tausayin su ba to har abada banna ba za ta daina faruwa cikin ku shi yasa da Allah ta'ala ya kai hukuncin mazinata sai ya ce wala ta'khudhukum bihi ma ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun min al mu'minin kada tausayi ya kama ku dangane da su in dai kun yi imani da Allah da ranar lahira al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم فيها هي حسبهم ولا لهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وأكثر أموالا استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض Allah ya ce munafikai maza da munafikai mata sashin su daga cikin sashe ne ma'ana majibinta juna ne masoya juna ne abokan juna ne tare suke fira tare suke raha da jin daɗi da masha'a Allah ta'ala ya kira munafiquna maza ya kira munafiqatu mata kamar yadda ya kira almu'minuna na walmuminat, ko amma galibin wurare Allah ta'ala in ya faɗi maza zai kyale ba sai ya faɗi mata ba saboda mata suna bi cikin tawagan maza amma anan an nanata an faɗi mazan an faɗi matan saboda kowanne su yana da majalisin da yake zama yana raha yana shacewa yana cin zarafin musulunci da haka munafikai maza suna da wuraren fira munafikai mata ma suna da dandalin da suke fira suna cin zarafin addini Allah ce to sashen su majibinta sashe ne mana suna ƙaunar junansu suna kai ma junansu a sirrai suna keɓantuwa tare suna raha suna izgili daga cikin sifofinsu ya amuru na bilmunkar suna umarni da mugun abu me ake nufi da mugun abu abu uku ne su an mugun alkufuru wal wal isyan ko kafirci ko fasici ko sabo to su kullum umarni suke ai kafirci don cewa suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maslaha shi ta kawo shi kullum umarni suke a yi fasikanci don in me idan Allah ya bada umarni kokarin suke a kwanci umarnin kullum cikin sabon Allah suke domin kullum aka kada wato gangan yaƙi to su kokari suke sarrafa shi mutane su hana su tafiya wa hauna anil ma'ruf suna hana yakin kwarai suna hana imani suna hana sallah suna hana sadaka suna hana alkhairi suna hana tsaron mutuncin musulmi don haka su akasin mummune ne almu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar munafiki bil aks ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf abin kwarai ba sa so mugun abu shi suke umarni ai sannan ɗabi'a su ta uku wadda duk tafi waɗannan muni wa yaqbiduna aydiyahum suna matse hannayensu marowata ne ba su da karimci ba su iya sadaka kaga ashe duk wanda Allah ya jarabta da wannan hali ya koma ga Allah yana tuba duk wanda Allah ya yi shi marowaci yana da babbar ɗabi'a ta munafukai mumini sakin hannu aka san shi da shi mumini karimci gare shi mumini sadaka yake mumini kyauta gare saboda me saboda abin da yake so ga kansa yana so shiga wani na alkhairi amma munafiki baya so don haka ba a ce a yi sadaka munafiki yi. in ka ga yana yawan sadaka to ya barranta daga munafurci Allah ya ce nasullah fa nasiyahum sun manta Allah Allah ya manta da su kaga ko ba haushe na ce na manta ai na ni na ma manta da wani wai ka fita batunsa ko ba ka to su ma ba wai manta Allah suka yi da ba su shi ba a fita batun Allah suka yi sai shi kuma Allah sai fita batun su da haka duk lokacin da yake ramon rahama bai sawa da su a lokacin da ake karɓar tuba ba a ba su ikon yin tuban balle su tuba Allah ya karɓa innal munafiqina humul fasiqun kai sani dai munafikai su suka fi kowa fasici sai Allah ya keɓe fasikanci gaba ɗaya koma gare su saboda me saboda su fasikancin su ba ɗaya yake da na kowa ba shi yasa ko a lahira azaba su ta fi ta sai an shimfiɗe su sannan a ɗora kafirai wa'adallahu almunafiqina wal munafiqat Allah ya yi alkawari ga munafikai maza da mata wal kuffara Allah ya yi alkawari ga kafirai na jahannama khalidina fiya zai auka su cikin wutar jahannama suna masu dadewa da tabbata a cikinta iya hasbuhum kuma wutar jahannama ta ishe su mu kan hasbunallah wa ni'mal wakil su ku hasbuhum jahannam wa la'anahumullah wa lahum azabun muqim kuma Allah ya ɗebe masu albarka kuma suna da azaba ma azaba wadda ba a sassauta ta kasan bala'i duk wanda kai bala'i sauka yake banda na jahannama shi kullun hawa yake kullun centigrade na zafin wuta sama yake yi idan azabta su da 3000 yau zuwa an jima da dare zai kai 3700 kafin gobe da safiya ya kai 4000 haka za a yi ta har ya kai miliyoyi ya kai biliyoyi ya kai triliyoyi bai taba sauka shine azabu muqim kullum hawa yake temperature ta wutar jahannama ba ta taɓa ragewa kullum ƙara matsi take sannan makamashinta su ne 'yan wutar mutanen da aka auka cikinta su ne za su kawo mulamulai kamar duwatsu suna ci suna babbakewa Allah na sake tofa jikinsu kuma har abada abadi ba za a daina ba Allah kai mana garkuwa daga wuta Allah ya ce kallazina min qablihim sun kasance kamar waɗanda suka gabace su amma kanu a shadda min kallazina min qablikum kamar waɗanda suka gabace ku kanu ashaddan kum quwwa sun fi ku tsananin ƙarfi wa aksar amwalan sun fi ku yawan kuɗi wa auladan sun fi ku yawan ƴaƴa fastamta'u bi khalaqihim sai suka ji daɗi da rabonsu fastamta'tum bi khalaqikum da lokaci ya zo kuma kuka ji daɗi da irin naku rabo kamar allabe alladhina min kablikun bi khalaqihim kamar yadda waɗanda na gabace ku suka ji daɗi da ɗan nasu rabo rabonsu na lokaci rabonsu na lafiya rabonsu na arziki suka ji daɗi da shi lokaci ya wuce suka zamo labari haka kuma yanzu kuna jin daɗi da naku lokaci kuma za ku wuce Allah ce wa huttun kalla khab kuka rinka kutsawa kuna maganganun da ba su dace ba kamar yadda su ma suka yi أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأنتم سوني ودن دا أيوك كان سسكا روبو جي أيوك كان سسكا ورق جي أنا الدنيا كما ألاهرا بادا سترد لدى أيوك كان با وأولئك هم الخاسرون وأن سوني تعبقبو ألا كيمنا كاريا نعم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح المؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم التي شم منافقي ذا كافري labarin waɗanda suka gabace su bai zo masu ba قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات duk waɗannan ba ku ji ɗuriyarsu ba ba ku samu labarin mutanen annabi nuhu da ruwan dufa da ya halaka su ba ba ku samu labarin adawa da samudawa da allah ya tarwatse gungunsu ba ba ku ji labarin mutanen annabi ibrahim da yadda allah ya halaka suna marudu ba ba ku samu labarin mutanen madayana ba mutane annabi shu'aibu da yadda su ma suka kangare Allah ya azabta su ba wal mu'tafikat ba ku samu labarin mutane annabi lot da alƙaryunsu ba yadda Allah ya tada su ya kife su irin kife wadda ake mamasa a lokacin da ake suyatta ba me ya faru gare su ya Allah a tattun rusulun bil bayyinat dukkan su manzannin su sun zo musu da hujjoji fama kana Allah li Allah bai zama wanda yake zalunta su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sun dai kasance suke zalunta kawunan su domin ko da sun ba da gaskiya ga manzannin nan da Allah ta'ala ba zai masu azaba ba ashe kenan waye jawo Sun suka jawo makansu wal mu'minuna wal mu'minat والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله alƙawari Allah ya masa Allahu alaramma alaramma aljannatu la tajri ko ba don yau ba ko don gobe saurara saurara saurara bari ai bayani wa'adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al idan ka ji shaidar za ta kure ma tsaya kan jannat magana ta cika sai ka sake da ka ce jannatin tajri min tahtiha al-anhar amma aljannatu la tajri so in ka tsaya jannatin tajri ka bata magana bata ma'ana hmm, ko ma farko adallahu al-mu'minin وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض mummunai maza da mummunai mata su ma masoyan juna ne masu jibintar juna ne masu ƙaunar juna ne masu taimakon juna ne masu agaza ma juna ne wannan ita ce sifa ta mumini na gaskiya amma idan kaga mumini ya kullaci mumini dan uwansa idan kaga mumini yana kyashin mumini dan uwansa idan kaga mumini yana kulla sharri ma mumini dan uwansa to imanin nan nasa yana da rauni akwai wani nau'i da munafurci tare da shi mumini kam duk inda mumini yake na son sa dan garin su ne ko ba dan garin su bane dan jam'iyyar su ne ko ba dan jam'iyyar su bane dan kungiyar su ne ko ba dan kungiyar su bane dan kabilar su ne ko ba dan kabilar bane fari ne baki ne ja ne yalo ne kore ne kowane iri ne in dai mumini ne duk inda yake a cikin fadin kasar Allah to dan uwanka ne ko masoyinka ne kuma kana goyon bayansa kuma kana taimakonsa kuma kana jin ciwo in musiba ko bala'i ya cin masa kuma kana farin ciki idan nasara ta same shi to wannan ita ce sifar mu'mini sannan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar akasin munafikai suna umarni da abin da shari'a ta yarda da shi abin da shari'a ta sani suna umarni da abin kwarai suna umarni da sadaka suna ci asara zumunta suna ci ayi magana mai kyau sannan suna hana abin da bai dace suna hana kafirci suna hana fasici suna hana sabo wa yuqimuna salata wa yutuna zakka suna tsaida da sallah suna ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasulah suna yin da'a ga Allah da manzo mummunan da suka tara waɗannan sifofi ula'ika sayarhamuhumullah Allah zai rahama a gare su Allah zai jin kansa gare su haka rahamar Allah tana sauka gare mu ne idan muka tabbatar da imanin amma idan muka zamo bara gurbi daga cikin mumunai idan muka zamo ɓata gari ɓata sunan musulunci ayyukanmu ba su yi daidai da umarnin Allah da manzo ba to abin da zai cin mana ba rahama ba ne ga adam duk lokacin da muka yi tuba muka koma ga Allah muka zama mu ne na gaskiya to rahmar Allah tana shirin sauka gare mu inna Allah azizun hakim Allah buwayayye ne mai karfi sannan gwani ne mai hikima wanda duk abin da ya bisa gwanin ta yake yinsa wa'adallahu almu'minina na mu'minat Allah ya yi alkawari ma mummunai maza da mata jannatin tajri min tahti al-anhar gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana karkashin su so Allah ran makaji tajri inda take al-anhar su ne waɗanda ke jariyu su ne ke gudana ƙoramu ke gudana ƙarƙashin gidajen mummunai na aljanna khalidi na fiya suna masu tabbata a ciki kuma ba su buƙatar canji wa masaki na tsayi tsayibatan da gidaje masu daɗi waɗanda ganinsu yana da daɗi waɗanda shigar su yana da daɗi waɗanda kwanci a cikinsu yana da daɗi daɗin da ya fi daɗinsu shine daɗin cewa ba a fita daga cikin wannan daɗin fi jannati a cikin gidajen aljanna wa ridwanun min Allahi akbar yarda Allah ta fi wannan girma duk abin da Allah zai baka ya ce daga yau na yarda da kai har abada ba zai yi fushi da kai ba kuma ya fi so yan aljanna sai sun shiga aljanna sannan Allah ya ba su certificate din yarda certificate din aljanna da waje ake ba da shi amma certificate din yarda Allah can cikin aljanna ake ba da shi ka zo gidana zan gwada maka su guda biyu na rata insha Allah Allah ya sa dukkan mu same su ga na shiga aljanna ga na yarda Allah kai wanda ya samu wannan jama'a yayi rabu Allah ka samu a cikin su Allah kada ka kaddare mu da shan azaba kowace iri a lahira zalika huwa al-fawz al-azim Allah ya ce wannan ka samu shiga aljanna kuma ka hada ma da yarda Allah a ce babu sauran Allah ya fushi da kai to wannan shine rabo wanda abbabba kuma daga nan duniya ake nema wannan rabo in an je lahira kwasa kawai ake yi ya ayyuhan nabiyyu jahidil يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا كي ونا النبي مي درجة مي البركة كي ما تقاوجا جهادي مكافري دا منافقي كما كسنن تامسو إن سنن تاوتكي دا جوا منذ الله يا كي ما تقاوجا جهادي دا باكنسا wajen jihadi ta isar da saƙo wajen jihadi ta tsayar da hujja tabbatar ma mutane tauhidin ubangiji tsayar ma mutane hujja akan cewa za a yi tashin kiyama a yi hisabi sannan sanar da mutane dokokin Allah ka kai matuƙa wajen isar da wannan sa sannan ka kai matuƙa wajen yaƙar su har sai sun ba da dama musulunci ya ratsa ya shiga cikin jama'a shine Allah ya ce wa alaihim ka tsananta musu ka matsanta musu ka kausasa musu wa ma'awahum jahannam kuma idan ka kashe su ko kuma sun mutu ba tare da kai ka kashe su ba to makomarsu ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir fitar da wannan mugun makoma Allah kai mana kariya daga wuta na billahi ma qalu munafikai suna rantsuwa da Allah jiya na ga muku duk inda alhalif ya zo da yana zuwa ne da rantsuwar ƙarya na billahi ma qalu munafikai suna rantsuwa da Allah ba su ce ba walaƙad ƙalu kalimatul kufr kuma wallahi tabbas sun faɗi kalmar kafirci wa kafaru ba'da islamihim sun kafirta bayan shigo wasu da'irar musulunci wa hammo bi malam nalo sun yi nufin abinda ba su samu ba a lokacin yakin tabuka munafikai goma sha shidda suka tare hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nufi in yazo su taɗe godiyarsa ya faɗi ko da zai ji rauni su ji sanyi a zuciyarsu wannan ruwaya da ta fassara wannan aya a wurin malaman ahlus sunna akwai wanda suka tabbatar da ita amma babu wanda ya san wane ne da wane ne cikin munafikan nan ya jera sunayensu amma shi majalisi cikin biharul anwar ya ce ya san ko su wane ne kuma cikinsu ya ce akwai abubakar akwai umar akwai usman sai ya tsalle ya ce akwai abu ubaida ya ta zane manya-manyan jigajigan sahabbai waɗanda tun manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana ɓuya a gidan eh, arkam ibn abil arkam tun nan suke tare da manzo Allah wai su ne munafukan da suka tare manzo Allah su taɗe shi zuciyar da bata da lafiya mu babu iya maganinta to bare wadda ta riga ta je lahira matatta ya za ka yi ta Allah ya ce wa hammu bi malam yanalu sun yi nufin abin da ba su samu ba Allah bai ba su iko ba sun yi nufin su ci mutuncin manzon Allah su kada shi daga gode da take dauke da shi wal yazu billah wa ma kamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadlih ba abin da yayi musu zafi ba wata matsala ce da su ba sai dai kawai don Allah da manzo ya wadata su daga falalarsa kun ga irin wannan ayata je ko aghnahum Allah wa rasuluhu min fadlihi ba ce min fadlihi ma ba saboda manzon Allah ba shi ne asalin mai bayarwa ba waye mai bayarwa falalar kuma ta wace ta Allah to duk da haka dai Allah ya ce fa in yatubu yaku khairan lahu Allah ba so ke su mutu kafirai sun fita da hanyar manzo Allah suna so su ci amanarsa amma kuma Allah ɗaukin sarki yana musu tayin mai tuba nan za ka san Allah mai cikakkiyar rahama ne ga bayansa fa in ya tubu ya ku khairan lahum in sun yi tuba yana zama alkhairi gare su wa in ya tawallau yu'adhibuhum azaban alima idan ko sun ba da baya to Allah zai azabta su azaba mai raɗaɗi fi duniya wal akhirah anan duniya da kuma gobe alƙiyama wa malamin lahum fil ardi wala nasir a bisa doron ƙasa ba su da wani waliyi ba su da wani majibinci ba su da wani mataimaki wanda zai hana su daga shiga cikin azabar Allah ta duniya ko azabar Allah ta lahira sifofin munafikai ba su kare ba wa minhum ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله إلى يوم يلقونه بينهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين daga cikin munafukai akwai waɗanda na yi Allah alkawari cewa ila in atana min fadle idan Allah ya babu kuɗi Allah ya mana falala ya ba mu arziki muka samu wadata lana saddaqanna wallahi za mu yi sadaka wala na nakunanna min salihin kuma wallahi za mu zamo cikin masu kirki ko kuma lana saddaqanna wallahi za mu gaskata manzon Allah wala na nakunanna min salihin za mu zamo cikin salihai wato ma'ana idan muka samu kuɗi za mu taimaka ma addini in muka samu kuɗi za mu sada zumunci mu taimaki yan uwa in muka samu kuɗi ba wai zakka za mu tsaya gare ta ba za mu yi ta taimakon bayan Allah za mu yi ta saukar da baƙi mu taimaka ma masu matsaloli mu taimaka ma bayan Allah mabukata Allah ya ce falamma atahum min fagle. lokacin da Allah ya ɗebo cikin falalarsa ya basu bakhilu be sai suka yi rowa da abin nan da Allah ya basu ta wa hum mu'ridun suka juya suna masu bada baya ga arzikin ya samu amma alkawarin da suka yi Allah bai cika ba fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim sai Allah ta'ala yayi masu sakamako da munafurci a cikin zukatansu wato ya musu uquba da munafurcin da ya biye zukatansu ila yawmi yalqauna har zuwa ran da za su gamu da Allah ba ran da ba za su gamu da wulakanci ba ba ran da ba za su zama munafikai ba bima akhlafu Allah ma wa'aduhu saboda saba ma Allah alkawarin da suka yi masa da suka yi wa bima kanu yaktubun da kuma kasancewar sun karyata sun yi karya sun ce ma Allah za su yi alhalin musiba don haka wannan ba karamin musiba bane kai ma Allah alkawari cewa idan Allah ya bani kaza zan yi kaza Allah ya baka ka ki wannan babban laifi Allah ya ce alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum ashe ba su sani ba cewa Allah ya san sirrinsu ya san gana wasu wa Allah allamul ghuyub ba su san cewa Allah masanin gaibi ne ko a cikin zuciya aka nasa abu Allah ya sani ba ba san wannan ba wannan aya al-Imam al-Qurtubi ya faɗi cewa ta sauka akan wasu munafikai ne su uku akwai Nabtalu dan Haris akwai Jaddu dan Qaisu akwai Mu'tibu dan Qushayru waɗannan uku munafukai ne talakawa amma sai suka rinka sakin baki suna cewa mu don bamu da arziki ne ai in Allah ya bamu za mu taimaki manzonsa in Allah ya bamu za mu sai makamai a yaƙi in Allah ya bamu za mu yi za mu yi za mu yi suka yi ta abubuwa sai Allah ya jarabce su da wadata sai munafurcin sai fito a fili suka kaurace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ruwaya wadda ta yadu a cikin littattafai wadda al-imam tabarani ya ruwaito wadda ke cewa wai sa'alabat ibn hatib al-badri al-ansari mutumin da yana cikin waɗanda suka tarbi muhajirai kuma wanda ya je yaƙin badar kuma wanda an yi sulhul a'a ba a yi sulhul hudaybiya da shi ba suka ce wai ne ya zo ya ce manzon Allah ya yi masa addu'a ya ce manzon Allah ka roƙabin Allah ya bani wadata manzon Allah ya ce in mm, mm, sa'ala batu wuyinka kuɗi bala'i ne kuɗi matsala ne ya ce manzon Allah kai dai ka roƙa min wallahi na yi alkawari idan Allah ya bani zan rinka ɗaukar nauyin zuwa jihadi zan rinka yin sadaka zan rinka yin kaza zan rinka yin kaza ya lissafa manzon Allah manzon Allah ya yi alwala ya yi sallah ya roƙi Allah ya ce Allah ka wadatar da salaba kafin dan wani lokaci tunkiyarsa ta yi 'ya'ya kafin wani lokaci sun girma ya fara sayan shanu a hankali a hankali garken shanu daban na tumaki daban na awaki daban sai ya fara komawa bayan gari ya fara nisantar madina ya fara rasa sallar asuba wata rana bai samun ta isha'i wasa wasa ya daina zuwa sai ranar juma'a a hankali sai ya daina zuwa juma'a gaba daya ya zan kowace sallah baya zuwa yana daji wurin kiwo wannan ruwaya ta ci gaba da cewa bayan haka lokacin karɓar zakka ya manzo Allah ya taji manzo na musamman ya ce aje a karɓi zakkar sa'alaba sa'alaba ya ce kai zakka ko haraji a wannan tara ce aka ɗora mana ni ba zan bayar ba to daga bisani bisa wannan tatsuniya ta wannan ruwaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fushi da shi kuma Allah ya saukar da waɗannan ayoyin aya ta saba'in da biyar zuwa ta takwas wanda yanzu alara mai gama karanta muka gama fassarawa wannan ruwaya ta ci gaba da cewa sai wani ya sulale ya ɗauki ayoyin nan ya je karanta masa alaba sai sa alaba ya ji tsoro sai ya kwaso zakkar sai ya zo wurin manzo Allah manzo Allah ya ce ba mu so ya koma da ita daji sai da manzo Allah ya cika khalifa abubakar ya karba sannan ya zo ya ce abakar ka yi haƙuri ka karɓi zakkata ya ce tun da manzo Allah bai karɓa ba ma ban karɓa bayan sai na abakar ya wuce umar ya zo sa'al bayan sake dawowa da zakkarsa sai na umar ya ƙi karɓa haka zamanin sai na usman haka da ya je ya mutu a daji ya mutu wato ainihin wanda Allah ke fushi da shi ya ƙi karɓar zakarsa manzo Allah ya ƙi karɓar zakarsa khalifofin manzo Allah sun ƙi karɓar zakarsa kunkurus kunkusu nan wannan ruwaya ta ƙarya ta ƙare me yasa na ce kunkurus kunkusu ku saurari abin da kurtubi yake cewa rahimahullahu ta'ala qultu bayan ya kawo wannan ruwaya yace wa sa'alabatu badariyun ansari sa'alabatu ya je yakin badar ansari ne wa mimman shahida lahu Allahu wa rasuluhu bil iman sa'alaba yana cikin waɗanda Allah da manzo na yi ma shaida da imani yace hasaba ma yati bayanu fi awwal al-mumtahana fama ruwiya anhu ghairu sahih wannan abin da aka ruwaito daga wurinsa ƙarya ne bai inganta ba irin wannan ne ibn abdulbari ya faɗa a cikin at-tamhid irin wannan ne ibn hazm ya faɗa a cikin Allah cikin takhrijin da ya mai ihya ulumuddin ya faɗa irin wannan ne Muhammad Nasiruddin al-Albani ya faɗa cikin silsilatul ahadith sahiha eh, daifa wal mawdu'a gabanin sa irin wannan ne ibn Hajar ya faɗa irin wannan ne Zahabi ya faɗa irin wannan ne suyuti ya faɗa amma kuma da ya kawo kisar a jalalai ne kuma sai bai yi musu ba to sai dai a karamaka Allahu shi ne ya yi tafsirin sama ko muhalliye na ƙasa muhalliye na ƙasa ko to suyuti da ya yi wannan ya kawo kisar bai yi mata musu ba kamar da shi ma razi da ya kawo a tafsiri bai yi musu ba uh, sayyid kutub a cikin fi da ya kawo bai yi musu ba shi ma abin mamaki sarkin malamai Allah ya ji kansa al-imam abdurrahman ibn nasir saadi babban malamin malam usaimin wanda da tafsirin sa ne muke karantawa shi ma ya fada cikin wannan rami dukkan sun kawo ta ba su musanta ta ba na ɗaya wannan kissa ƙarya ce domin sa'ala ba mumini ne badri ne ansari ne da shaidar Allah da manzo kuma manzo Allah ya ce wa ma adraka la Allah tala ala ali badrin fa qala fa'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum na biyu batu bai yi rayuwa bayan manzon Allah ba ya je wurin abubakar da umar da usman batu tun a uhud ya shahada na uku wannan kissar tana ɗoyi na ƙarya domin ba al'adar Allah da manzo ba ne mutum ya yi laifi ya tuba ya ce ga abina a ce ba a karɓa ko wannan sunna Allah da manzo ce na hudu wannan ruwaya makaryata da raunanan malamai ne ta biyu ta hannunsu akwai ma'an ibn rufa'a ko ibn rifa'a as-sulami fitaccen malami ne mai rauni a hadisi mai ruwaya wanda su ibn hibban su imamun nasa'i su uh, su al-imam ahmad ibn hanbal duk sun daɗe da raunana shi akwai ali ibn yazid al-alhani wanda yake matruk malamai sun daɗe da jefa ruwayoyinsa cikin bola cikin juji cikin shara ya za a yi ruwaya irin wannan ta cin zarafin wani bawan Allah sahabi ansariyun badriyun ta ratso ta irin wannan hanya sannan mu karɓe ta mu inganta ta ba zai yi ba amma abin ban mamaki kamar yadda limam abu shuhuba yake cewa a cikin yana da littafi al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub tafsir ku samu wannan littafi yana da kyau kwarai muna da shi a maktabatu sahaba ku karanta ku ga yadda wato malaman tafsiri wani lokaci aka suka yi ta yawo da kissoshi ire-iren waɗannan masu ban mamaki wani lokaci ma kissoshin akwai cin zarafin annabawan Allah a cikinsu kai wani lokacin ka ɗauko kissar ka ɗauko babul na larabci nassan bi nassin harfan bi harfin za ka da cikin babul aka ɗauko ta ya za a fassara mana ƙur'ani da bible bible ɗin da su bulus suka lalata suka canza suka ɓata suka sauya shi babul ɗin da Allah da kansa ya faɗa cewa yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa nasu hazzan mimma zukkiru bih to kenan waɗannan ayoyi ba suna magana kan sa'alabat ibn hatib bane akwai wani littafi na ya kamata a ce na neme shi wataƙila na maktabatu sahaba sa'alabat ibn hatib as-sahabi al-muftara alaihi zan neme shi gida in ban same shi ba zan duba shi a maktabatu sahaba duk wanda yake karanta tafsirin alkur'ani idan ya zo ga wannan ya kamata ya duba wannan littafin inda na duba shi da kila bayanin da zan muku yana da yawa Rabe na da littafin an dade matuka wannan bayanai da na muku yanzu sun fito ne daga wasu littattafan hadisi da ke kusa da ni lokacin da nake nazarin wannan wannan tafsiri amma idan kun zurfafa bincike za ku tarar da akwai akalla hujja ta fi goma nauna kawo muku ne hudu ko akalla hujja ta fi goma mai nuna ƙaryar wannan labari da ta tatsuniya ce wasu makiyan Allah ne suka kitsa ta don su ci mutuncin wannan sahabi daga cikin sabon manzon Allah kuma abin ban tausayi sai ta fado cikin littattafanmu na tafsiri duk inda ka ɗauki tafsiri sai ka ganta amma alhamdulillah Imam Al-Qurtubi yayi kokari kwarai yayi fada da wannan ruwaya ya soke ta Al-Hafiz Ibn Kasir shi ma da ya kawo ta yayi ta'liqi bai kyawu akanta to Allah ya samu dace yanzu aya guda ya rage ka ja mana sai ka dan kara da ta biyu a sai mu tsaya anan eh bismillah alrahman الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم نعم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات Allah yana zargin waɗanda suke sukar masu yin sadaka almuttawwi'in masu taɗawu'i masu neman lada masu yin sadaka minal da daga muminai fi sadaka a cikin sadakoki wanda duk ya zo da abu mai yawa su ce munafiki ƙarya yake ba don Allah ya bayar ba riya ce wanda ya zo da ɗan kaɗan su bushe da dare su ce wayo shi bai ga abin ba Allah ba sai wannan wallazina la yajiduna illa judahu suna izgili da waɗanda ba su da wani abu sai ɗan ƙoƙarin abin da suka kawo lokacin da ayoyin sadaka suka sauka sahabbai sai suka rinka dako kun san dako ko nan kun san ina jin kana ne ba san dako ba eh, mutum ya ɗauki kaya a bansa ya je ya ije aje a zo a biya shi kuɗi suka rinka ɗaukar kaya har bayan su ya kanta saboda samu kuɗi yin sadaka to amma duk da haka in suka kawo sai munafikai su yi dariya wai dan wannan ne suka kawo ma Allah Allah ce fa yaskaruna minhum suna izgile da su sakhira Allah minhum Allah dai ka izgile da su shi da kai musu kallon sara da ya yi musu talala ya yi musu daurin talala jahannama zai kada su walahum azabun alim suna da azaba mai radadi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum kai lamarin munafikai ya girma jama'a Allah ya ce manzo ko ka roƙa musu gafara ko kar ka roƙa musu gafara in tastaghfir lahum 70 maratan in ma kai ta roƙa musu gafara sau 70 falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba saboda me saboda sun izgili da mu'mini wannan shi zai nuna maka mumini masoyin Allah ne mumini maji daɗin Allah ne Allah bai bari a taɓa mumini ya kyale duk wanda yake taɓa muminai ba bisa ga haƙƙe ba to tun a duniya sai Allah ya tuna asirinsa kuma tun a duniya sai Allah ya tozarta shi don haka mu kame kanmu daga ƴan mu musulmi mu kame kanmu daga ƴan uwanmu mummunai mu kame harsunan mu daga gare su cutata mu musulmi bala'in hatsari ne zalika bi annahum kafaru billah abin da ya jawo wannan saboda sun kafirce ma Allah wa rasulai sun kafirce da manzon Allah wallahu la yahdi al fasiqin Allah baya shiryar da mutanen da suka zaɓi fasikanci wannan aya ta nuna bibiyar halin mummunai da neman aibin su domin a cutata musu a yaɗa shi wannan hatsari ne Allah ta'ala ne ce innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah waɗanda suke son alfasha ta yaɗu tsakanin mummunai a rinka ba da labari ai wani mugun hali gare ai wani barna iri kaza yake kuma abin da suke faɗa ba su gani da idanunsu ba ba su jiya da kunnuwansu ba Allah ya ce waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira haka duk wanda yake cin mutuncin mummunai duk wanda yake cin mutuncin musulmi to sai Allah ya kama shi sai Allah ya masa anan a duniya kafin sannan wannan ya nuna cewa zulɗe laifi ne yalmizun ba wai kawai su fito ƙarara suna suka ba a'a suna gwadi da hannu ko da baki ko da ido suna zunɗe wannan laifi ne a yi shiga mummune wannan ya nuna cewa duk wanda yake yin da'a ga Allah ya kamata a taimake shi maimakon a kushe masa wannan ya nuna cewa ba da kuɗi mai yawa ko ba da kuɗi 'yan kaɗan ga sadaka ba shi ne ma'auni ba ma'auni shi ne tsoron Allah wanda ya bayar da yawa idan ya yi don Allah ladarsa tana wurin Allah wanda ya kaɗan idan ya yi don Allah ladarsa tana wurin Allah kuma sau da yawa mai kaɗan ke wuce mai yawa idan imanin sai na wancan don haka ce wadda munafikai ke yi mi Allah ke yi da kuɗin wani mi Allah ke yi da ɗan kaɗan wannan tsabar ta'addanci ne Allah yana son mai yawa kuma yana son kaɗan wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara sannan wannan ya nuna cewa da Allah ya in tastaghfir lahum 70 marratan mubalaga ne kai matuka ne ma'ana ko kayi tayi Allah ba zai karba ba ya nuna kenan akwai waɗanda ko annabin Allah ya roƙa musu gafara ba za su samu ba saboda laifinsu ya wuce wannan lalle ne Allah ya azabta su duk wanda a cikin irin wannan hali kaga ba abin da ke masa magani in ba tuba ba shi kan wanda ya tuba to shi kenan Allah na karɓar tubansa Allah kai tuba gare mu Allah kai kafara gare mu Allah ka sakar da aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin mu Allah ka amintar da mu a gidajen mu ka amintar da mu a hanyoyin mu ka amintar da mu a kasuwannin mu ka amintar da mu a makarantun mu ka amintar da mu a duk inda muke ka saukar da zaman lafiya da aminci da kwanciyar hankali da yawantar arziki da samun nagartaccen shugabanci a cikin wannan al'umma wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk